haɓaka hanyoyin haraji na cikin gida ba da bayanan kashe kuɗaɗe ga gwamnatin tarayya daga lokaci zuwa lokaci takaita kashe kuɗaɗen gwamnati na rayuwar alatu kafa hukumar bin diddigin kwangiloli da sauran ayyukan gwamnati da kuma amincewar majalisar dokoki ta jiha na daga cikin sharɗan da gwamnatin tarayya ta ginda kowace jiha kafin ta samu sabon lamanin ya zuwa yanzu dai jihohi bakwai ne suka iya cika waɗancan sharɗa daga cikin talatin da shida na tarayyar najeriya dr lawan habibu Yahaya masanin tattalin arziki ne ya yi tsokaci dangane da wannan batu a mafi yawan jihohin suna da matsala ta faɗaɗa hanyoyin shiga na cikin gida misali akwai jihohi da suke da raunin hanyoyin shiga na kuɗi wanda kuma wannan raunin ya daɗa haɗuwa da wani rauni na tattalin arzikin bai ɗaya da ƙasar take da shi wato a inda kake da mafiya yawan mutane suna cikin talauci haraji baya tasiri saboda kana sa haraji ne ga inda mutum yake da sana'a yi yake samun wani abu sai ya biya akwai jihohi da ba su da ƙarfi waɗanda sana'o'i ba su haɓaka ba misali mafi yawa arewa sun ta'allaka ga harkar noma harkar aikin gona har yanzu ƙoƙari ake a haɓaka ta saboda tasgaro da aka samu da laruwa da abin da gwamnatin tarayya take bayarwa ai an riga an samu wani yanayi na cewa wancan bail out kudin da aka bayar saboda harka ta siyasa ba dukkanin su ne suka yi amfani da shi a kudin yau da kullum ba waɗansu sun yi shi a manyan ayyuka wanda ya janyo musu tasgaro wajen har yanzu izamar sun kawar da waɗansu ayyukansu na yau da kullum musamman albashi da fansho wanda waɗansu jihohin ba su iya biya ba Shin ko kwalla ka iya biyan kuɗin sabulu bayan gwamnatocin jihohi sun karɓi wannan lamani daga gwamnatin tarayya? Dr. Lawan Habib ya ce. Matsalar shi ne yadda za a zana tattalin arzikin da zai isa zuwa ga waɗanda za su yi amfani da shi kuma a samu wanda za su tsaya a kai su tabbatar cewa an riga an yi amfani da shi gwamnoni suna da buƙatar su zauna su duba yanayin jihohinsu musamman na arewa yadda za su iya sa komai kankanta jiha ta iya ta'allaka da kanta abinda za ta kashe za ta iya sa, wannan kuma ya danganta da yadda ta tsara menene mafi yawa a tattalin arzikinta me za ta iya yi sai dai masu kula da al'amura a fagen siyasar Najeriya na sashen matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ɗauka na baiwa jihohi lamuni barkatai na iya shafar batutuwan alkawuran da gwamnatin ta yi wa 'yan ƙasar. Honorable Umar Sadiq tsohon wakilin majalisar tarayya ne a zamanin jamhuriya ta biyu. Gwanda ka narka wannan kuɗin wannan biliyoyi akan magana harkar taki, ka san nawa ne taki? Kana maganar dubu takwas buhu ɗaya. Wannan abubuwa na maganar ci gaban faɗaɗa karfin tattalin arzikin ƙasa zuwa harkar noma za a samu karaya idan matsawar za a rika ɗiwon kuɗaɗe ba ƙudai biloyi ana bawa jihohi suna narkarwa ba a ganin sakamako canjin da ake magana cewa za a kawo ba zai yiwu ba. Honorable Umar Sadiq kenan tsohon wakilin majalisar tarayya a jamhuriya ta biyu Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.